Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin goma ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 19, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya saurare mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, baba ya kuma kiri ne tare da Sarfil Hashim Gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. To kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To baba cikin labaran da a cewa jiya Lahadi karan harbe-harben bindiga ya tunzura mutane akan titina da ke tsakiya babban birnin kasar Haiti. Haka kuma za a ji jiya Lahadin dai dabban ɗaruruwan 'yan Hong Kong sun yi maci don nuna kin jininsu da wani ƙudiri da aka samar da zai bayar damar daukan mutanen da ake zargin su da aikata laifi zuwa ƙasar China domin su fuskanci shari'a. haka a can ma da magana zanga-zanga ce inda 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar yiwa gwamnati bore a babban birnin kasar khartoum kanan labaran kenan bayan ko kun sha labarai za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a jihar sokoto sun kashe mutane 25 kana suka lalata ƙauyuka guda hudu wanga irin bala'i wani irin bala'i ne saboda haka muna kira ga gwamna alkawalin nan da ya yi na cewa zai tabbatar da tsaro idan ya samu komawa na biyu to muna tsammanin don allah shi raba mu a amerika gwamnatin jihar borno kuma ta ba da umarnin biyan ma'aikata da ba a biya su albashinsu ba sakamakon shirin tantance ma'aikata da gwamnatin jihar borno din ta fara shekaru hudu da suka shuɗe sunana Shetima Mustapha. Mun contract staff ne na cikin sport council wanda yau 3 years ba biya mu ba. Muna kyautata shekara uku. Eh shekara uku muna kyautata tsammani mai girma gwamna zai kalli kukanmu mu. To bayan haka kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaske wanda Sarfilu ya shirya kuma zai gabatar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi da hashin gumel. Jiya Lahadi karan harbe-harben bindiga ya tunzura mutane akan tituna da ke tsakiyar babban birnin Haiti, Port of France, inda aka bada rahoton mutuwa akalla mutum guda lokacin da dubban mutane ke zanga-zanga kan cin hanci da rashawa a gwamnatin kasar. masu fafutuka na kungiyar petro challenger da magoya bayansu suna buƙatar shugaban ƙasa jovenel moise ya yi murabus kan zarge-zargen damfara da almubazzaranci da kudaden gwamnati kuma sun sha alwashin ba za su bar kan tituna ba har sai bukatun su ta biya mu 'yan kungiyar petro challenges ba mu ba 'yan siyasa suna amfani da muni domin biyan bukatun kansu a cewar wani dan zanga-zanga lokacin da yake magana da muryar amurka a karan farko masu zanga-zanga dai sun kai har kusan tazarar mita hamsin da gidan shugaban kasa da yake cikin babban birnin tun lokacin da aka fara gudanar da zanga-zangar kin amincewa da cin hanci da rashawa sai dai 'yan sanda sun taka musu birki daga ƙara kusantar gidan shugaban aka kuma ƙara yawan jami'an tsaro domin a kare gidan jiya lahadi dubban ɗaruruwan 'yan hong kong sun yi maci don nuna ƙin jininsu da wani ƙuduri da aka samar da zai bayar da damar ɗaukar mutane da ake zargin su da aikata wani laifi zuwa ƙasar china domin su fuskanci shari'a a wata babbar zanga-zangar da ba a taɓa ganin irin ta ba a wannan shekarar masu zanga-zangar ɗauke da kwalaye masu nuna allah wadai da ƙudurin dokar wanda zai canza dokar aikata laifi a yankin wasu masu zanga-zangar kuma na ɗauke da kwalaye da ke neman shugaba kari lam ya yi murabus wanda ne ya samar da ƙudurin duk da cewa ƙudurin ya sha suka daga ƙungiyoyi masu yawa a hong kong masu sukar ƙudurin da yana cewa tsarin dokar ƙasar china ba zai tabbatar da adalci ga mutanen ba kamar yadda za su iya samu wato yadda za su iya samu ƙarƙashin dokar cin gashin kai a yankin na hong kong daga hantsi har zuwa faduwar rana ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi takwarara a kan titunan hong kong zuwa wato kofar majalisar yankin inda a can ne ake ci gaba da taka muhawara akan kudirin dokar ƙungiyar masu kare haƙƙin Adama ta civil human rights front wadda ta shirya zanga-zangar ta yi kiyasin cewa masu zanga-zangar za su haura miliyan guda yayin da 'yan sanda a hong kong suka ce yawan masu zanga-zangar akan tituna ba za su wuce dubu 240 ba To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A can kuma Sudan 'yan sanda ne suka harba barkonan tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar yau gwamnati bore a babban birnin Khartoum don neman mulkin farar hula a ƙasar. Ƙungiyar ƙwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA wadda take jagorantar zanga-zangar ta yi wadda ta yi sanadin sojoji su karɓi mulki daga shugaban ƙasa Omar al-Bashir ta ce za a ci gaba da yi wa gwamnati bore har sai majalisar mulki ta sojoji ta mika mulki ga farar hula. Masu zanga-zanga akalla hudu ne suka rasa rayukansu a jiya Lahadi. masu zanga-zangar sun kakkafa shingaye akan tituna da itatuwa da tayoyin mota da kuma duwatsu a arewacin gundumar bahari da ke babban birnin kasar a rufe kasuwanni da shaguna a sauran wasu garuruwa da birane a faɗin kasar. Masu suka da kuma ƙungiyoyin masu zanga-zangar sun nemi duk ma'aikatan su yi zamansu a gida bayan da jami'an tsaro suka afka sansanin masu zanga-zangar ranar litinin ina ta gabata. Tun wancan lokacin mutum akalla ɗari da goma sha uku ne aka kashe a cewar likitocin da ke tare da masu zanga-zangar. Sai dai ma'aikatar lafiya ta Sudan ta sanar da cewa mutum sittin da ɗaya ne aka kashe kaɗai. sakataren baitul malin amurka ko in ce ma'aikatar kudin amurka steven mnuchin ya faɗi jiya lahadi cewa shugaban ƙasa donald trump zai kasance cikin matuƙar farin cikin ƙarawa wasu kayayyakin da ƙasar china ke shigarwa amurka haraji idan har ba a cimma yarjejina tsakaninsa da shugaban china shi jinping ba an shirya cewa shugabannin biyu za su gana a ƙarshen watan gobe watan nan a gefen taron manyan kasashe ashirin mafi girman tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a ƙasar Japan Trump ya riga ya saka wa kayan China na kimanin dala biliyan 200 haraji, amma yanzu yana tunanin ƙara saka wa ƙarin kayayyakin da suka kai dala biliyan 325 wani harajin, wanda hakan zai hada duk wasu kayayyakin da China take shigarwa Amurka. Ƙasashen biyu da suka fi girman tattalin arziki a duniya sun kwashe watanni suna fafatawa akan yarjejeniyar cinikayya amma ba su kai ga cimma nasara ba. daga ƙarshe 'yan sanda a kazakhstan sun kama wasu 'yan zanga-zanga kusan 500 da ke nuna rashin amincewarsu da zaben shugaban ƙasa na ranar lahadi da aka yi da wuri bayan da suka ce wato bayan da suke kira ya saba wa doka wasu masu zanga-zangar dai sun yi ta waka suna cewa abin kunya abin kunya abin kunya lokacin da suke kira ga 'yan sandan da su yi watsi da dokar da aka ba su su koma bangaren su suna masu cewa ku zo bangaren mutane wani rahoton da gwamnati ta fitar na cewa jami'an 'yan sanda uku sun samu rauni ra'ayoyin mutanen da aka tattara bayan da suka jefa ƙuri'unsu ya nuna cewa mutumin da shugaban ƙasa nursultan nazarbayev ya zaɓa da mai gurbinsa kuma shugaban wucin gadi kasim jomat kotayev yana gaba da ƙuri'u aƙalla kashi saba'in cikin ɗari yana gaban sauran 'yan takarar su shida masu goyon bayan 'yan adawa sun yi kira da a gujewa zaben suna masu cewa zaben na ranar lahadi ba a yi adalci cikinsa ba suna masu kiran zaben da cewa ya saba wa doka ta hanyar shugaban mulkin kama karya ya mika wani irinsa mulki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to kamar yadda kuka ji da farkon wannan shiri wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a jihar sokoto sun kashe mutane 25 kana suka lalata ƙauyuka guda hudu ga dai murtala faruk sanyin na daga can birnin sokoto da ƙarin bayani kauyuka hudu ne lamarin ya shafa da suka hada da rakonni da tsagi da kalhu da kuma gi'ire duk a cikin gundumar gandi da ke karamar hukumar mulki ta raba inda 'yan bindigar da ba tantance adadinsu ba suka kai hari bai daya a daren asabar din nan suka kuma kashe akalla mutane 25 muhammad lawal mai doki shine shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto kuma ɗaya daga cikin jami'an da suka gudanar da jana'izar marigayen a yammacin jiya lahadi a garin gandi sun zo kusa ga magariba daidai su waɗannan suna dawowa daga daji so kafar musu wanda ya sheka ma bi hanya in sun gane shi su bi shi suka ga hanya don haka wasu gawaki ga hanya an ka su yau da sahi wasu kuma nan inda suke an ka kashe su ana raɗe-raɗen kaman akwai shirin haka ɗin sannan kuma akwai waɗanda yake duk mai harkar sa kai ko kuma wanda yake taimaka ma 'yan banga to ana ganin cewa Ah, an kai hari gidan shi ko an isko shi ko ba isko shi ba lamarin ya auku ne makonni uku da faruwar irin sa kananan hukumomin mulkin isa da gudu yayin da tuni manazarta suka yi hasashen yaduwar ayyukan yan bindiga a makwabtan jihohi a daidai lokacin da jami'an soji suke ci gaba da fitattakar su daga jihar zamfara bashar altina isa shine shugaban rundunar adalci ta jihar sokoto wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma mai sharhi akan lamuran tsaro jihar zamfara sun zanna wannan wannan sabo tun da ya shigo waɗannan mutane ya hana su zama lahiya to wannan tarotsa da an kai masu shine abin da yasa sun ka hantsama sun ka cikin dajin jibiya sun ka waɗo nan eh, eh, dajin gabaci isa jiya suna nan cikin surudubu sun ka kashe mutane cikin gonaki suna aikin daji mutum ishirin da wani abu aka kashe wasu na asibiti wanga irin bala'i wani irin bala'i ne saboda haka muna kira ga gwamna alkawalin nan da ya yi na cewa zai tabbatar da tsaro idan ya samu komawa na biyu to muna tsammanin don allah shi raba mu kuya a netka wannan harin na baya bayan nan na zuwa ne yan makonni bayan da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya gudanar da wani taro da dukkan shugabannin hukumomin tsaro da ke jihar ciki kuwa har da babban kwamandan shiya ta takwas ta rundunar soja sojojin najeriya da ke sokoton makasudin wannan zama da muka yi na musamman ne don mu tattauna mu dubi yanayin tsaro a cikin wannan jiha tamu wadda a da kowa ya san jihar sokoto tana cikin jihohin najeriya wadda suke zaman lafiya da kwanciyar hankali sai gashi 'yan kwanakin nan muna kara samun tsangwama daga waɗannan 'yan ta'adda kuma muka ga ya dace dole a matsayin na gwamnati mu ɗauki mataki na gaugawa na tabbatar da cewa wannan abin an dakatar da shi kuma an ɗauki mataki na kare al'umma da dukiyoyinsu. Yanzu haka ana zaman ɗarɗar a garuruwa da dama a yankin gabashin jihar Sokoto saboda fargabar kai hari a kowane lokaci yayin da wasu al'ummomi da dama kuma suka fice daga garuruwansu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Kuma da la'agaida Murtala Faruk Sanyin na ma'aikata a jihar borno sun fara nuna jin daɗin su biyo bayan umarni da gwamnatin jihar ta bayar da a fara biyansa albashi haruna dauda biyu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya bada umarnin biyan dukkanin ma'aikatan da ba samu albashinsu ba sakamakon wani aikin tantancewa da gwamnatin jihar borno ta soma tun shekaru hudu da suka gabata wadda hakan ya haifar da rashin samun albashin wasu ma'aikata da ma wasu 'yan fansho fansho an dai soma aikin tantance ma'aikatan ne da kuma waɗanda suka yi ritaya ƙarƙashin gwamnatin honorable kashin shatima wanda a iya cewa professor zulum din ya dakatar da wannan aikin game da yadda aikin ke tafiyar hawainiya idan dai za a iya tuna kungiyar tsofaffin ma'aikata na 'yan fansho sun sha gudanar da zanga-zanga a garin maiduguri na rashin samun hakokinsu da kuma hakokin wasu iyalan ma'aikata ma'aikatan da suka rasa rayukansu wanda hakan ya sa farfesa babagana umar zulum da kuma ba da umarni ga biyan dukkanin waɗannan ma'aikata musamman ma fansho fansho da kuma wasu ma'aikatan da ma ba a tantance su ba har izuwa yanzu da ma wanda aka tantance su ba sa samun albashi wanda ba su samu salarar 296 wannan eh, za mu ji bincika an kana da gaskiya kafin nan da sati biyu yau in an biya ka ko ba biya kudin ka ba za ka samu amma kuma in ba sunan ka in kai baka da gaskiya za mu ce baka baka da gaskiya akwai masu karba wani mutum ɗaya albashi miliyan goma sha takwas yana karba akwai wanda kuma mun tabbatar yana da laifi za mu kama shi za mu daure shi ko ma'aikata ne za mu kama shi za mu daure shi ku yi mana hakuri kafin nan da sati daya sati biyu duk za mu gama in kudi ka baka gani yau ba karka damu ka yi hakuri allah da ya ciyar da kai har zuwa wata uku hudu zai ciyar da kai a gaba. Na kuma samu zanta da wasu ma'aikata a wannan sakatariya da wasu suka ce sun ma kwashe fiye da shekaru uku ba samu albashinsu ba ko ya suke ji game da wannan umarni da sabon gwamnan ya bada. Wata nuna baka samu albashi ba. Shekara biyu da wata goma sha daya ne. Kamar ba tantance ka bane ko menene ba. Eh ba ai mu ba matre ba tukuna. Eh me faru ba matre ba. Ah na ji da aka dudduba dai aka ce da kawai dai in je in zauna dai tukuna yace ba za a yi mu ba yanzu. To ga shi gwamna ya zo ya maka alƙawari cewa eh. an duba an ga kuna da gaskiya za a biya ku ya eh, kuke. Eh haka mu mu mu godiya sa sai sai ma sunana Shetima Maudu 730. Sunana Shetima Mustapha. mun control staff ne na cikin sport council wanda yau 3 years ba biya mu ba. Muna shekara uku. Eh shekara uku. Muna kyautata tsammani mai girma gwamna zai kalli kukan mu. Da an fara da wayansu insha Allah zai duba mu mu ma da ba biya mu ba za a biya mu insha Allah. Kwamar Blam Abisode shine shugaban kungiyar kwadago na jihar Borno wanda su ma suka nuna farin cikin su game da wannan sabon tsari da gwamnan jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum ya dauka. Ya alhamdulillah ma'aikata dai har yanzu ana gaba da tantancewa amma a yanzu muna ganin muna da kaman ma'aikata wanda aka tantance kaman dubu goma sha tara da 'yan kai. Me ka wannan matsala ne rashin samun albashi ganin cewa an tantance su an tabbatar kuma ma'aikata ne? Eh wannan shine abin da ya kulle mana kai a bayan bayan nan ba tunanin da ba mu yi ba mun je gurin masu tantancewa wato biometric ba wani abin da ya babu wani abu takamaimai shine yanzu da muka ɗauka da wannan gwamnan ya ce duk wani ma'aikaci dai wanda aka tabbatar ma'aikaci ne ko an yi masa wannan cancancin ko ba a yi masa ba a je a biya shi albashinsa kuma a duba yadda za a biya shi abin da yake bi bashi. ya kuka ganin yin iyalansu wani irin hali suke ciki ganin cewa kuna tare da iyalansu ku a matsayin na shugabannin kungiya. gaskiya yawanci sun galaibaita yawanci yawanci iyayensu sun mutu sun bar yara uku hudu biyar wani ma goma da mata biyu mata uku wani a gidan haya tukuna wannan dan kaɗan abubuwan da yake zuwa musu ma baya zuwa gaskiya abin sun galabaita ga kuma rashin tsaro da muke ciki a cikin kasan nan ba noma mutum zai iya yi ba albashin nan ko pension shine kadai abin da yake taimakawa jama'a tukun a ce baka samu wannan ba wata goma sha biyu wata go ashirin gaskiya abin akwai matsala yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno ta soma aikin biyan waɗannan ma'aikata ma'aikata da suka ɗabi tsawon shekaru ba a samu albashinsu ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda biyu waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha shida na dare a nan washington yanzu bari in ja gefe sarfila hashim gumali ya ja rigama wannan shiri daga nan. jama'a salamu alaikum Shirin ciki da gaskiya na wannan makon zai fara duba batun korar wasu ma'aikata hamsin na kamfanin buga kuɗi na Najeriya da ke ƙarƙashin babban bankin Najeriya CBN. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka tuntuɓi wannan shiri sun ba da labarin an kore su daga bakin aiki a shekara ta da goma sha biyu sakamakon satin naira miliyan ɗaya da rabi da wani daga cikin su ya yi wanda suka ce laifin ya shafe su maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata laifin. A sakamakon hakan neman aiki yana musu wuya don fentin da aka shafa musu na kura daga aikin da suka yi a baya wanda ke nuna cewa ba su da gaskiya tun lokacin da muka samu korafin ma'aikatan mun yi yunkurin jin ta bakin kamfanin amma haƙar mu bata cimma ruwa ba gabanin fara wannan shiri mun samu babban manajan kamfanin umar abbas masanawa wanda ya bada tabbacin kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka bukata in mun rubuto bukatar hakan kan wannan lamari na koran ma'aikatan masana wanda shugaba buhari ya amince da naɗa shi kan mukamin ya ce duk da cewa lokacin da lamarin ya faru ba suke shugabancin kamfanin ba amma babu wani abu da za su ɓoye kan labarin don tabbatar da adalci ga kowa da yardar allah shirin zai zanta da umar masanawa da farko dai kamar yadda aka saba za mu fara kawo muku korafin ma'aikatan da kuma sharhin lauya barista yusuf sallau mutum biyu kan ka'idar doka ta ɗauka da sallamar ma'aikata daga bakin aiki A kasance da mu cikin shirin suna Nasir Fili Hashin Kumel. Yanzu ina tare da mai magana da yawun gungun ma'aikatan kamfanin buga takardun kuɗi na Najeriya da kuma sauran muhimman takardun bayanai wato Security Printing and Minting Company. da farko za mu sunanka. To, na farko dai suna na Isiyaku Ali. ni tsohon ma'aikacin kamfanin buga takardun kuɗi na ƙasa ne wato Nigeria Security Printing and Printing Company. Na zo ofishin ne domin isar da ku kanmu akan zaluntar mu da aka yi a zamanin da muke aiki a wannan kamfanin. Eh, idan ka ce an zalunce ku me kake nufi? To abin da ya faru shine ranar goma sha hudu ga watan sha ɗaya hijira ta dubu biyu da goma sha biyu muna aiki rana wato afternoon duty sai aka samu wani bata gari a cikin waɗanda muke aiki tare da su. ya saci kuɗi wanda ake bugawa a wurin to ba tare da an yi wani bincike ba sai aka hada kusan daukacin waɗanda muke aiki a wannan shift din kusan mutum hamsin aka kore mu galibi aikin gwamnati kafin a ɗauki mataki akan sa kwamiti a yi bincike a kira mutane su ba da bayani sannan daga baya kwamiti ya fidda eh, sakamakon bincikensa ku a wannan kesa ku an yi duk wani mutane. kwata-kwata ba a yi ba abin ya faru da sati ɗaya aka kawo takarda da aka raba mana da wanda suka yi sata da wanda ba su yi sata ba ba wani bayani kawai aka haɗa kowa da kowa aka kore shi kusan mu hamsin ainihin abin da ya faru za ka iya tuna adadin abin da aka sata misali eh abin da mutumin ya sata ki uku ne na naira ɗari biyar biyar wato miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to daga nan sai mai faru da aka kore mu mafi yawan mu dai mun yi kusan shekara ashirin akwai wanda suka yi shekara ashirin akwai wanda suka yi shekara sha bakwai kamar ni shekara ta goma sha bakwai ina aiki a wurin abin da ya daɗa nuna cewa ba a bincike ba shine cikin sati ɗaya aka yi wannan kura an yi abin ran sha hudu an zo ran ishirin da ɗaya aka bi mu da takarda aka aka aka ba mu aka ce mu tafi kuma abin takaicin shine sai da muka dawo da ma kamfani kuɗi. wato wani shekara da kamfani kuɗi wani kuɗi kara da shi misali misali a cikin watan oktoba na karɓi naira dubu ɗari biyu bashi a wajen cooperative saboda in biya kuɗin makarantar yara na to na da na karɓa allah cikin ikonsa sai wannan abin ya faru a cikin watan nuwamba to ka duba wannan takardattawa abin da ya rubuta sai da na dawo da naira dubu ɗari da naira biyar dubu ɗari da biyar da naira dubu da naira ɗari bakwai da hamsin da kobo ashirin da bakwai. Wani abu wannan kudin shi na bashi ne. Shi na bashi. Ba magana wancan kudin da wata bane. Ba ba shi bane. Na gane. Abinda abinda yake nunarwa a nan ne wato babu wani benefit da aka bamu kawai kayi shekara goma sha bakwai an waye gari an ce ba a yi da kai kuma an hada da barawo da wanda ba barawo ba an muku kudin goro an ce duk barayi. Eh, kuma yanzu kamar da nake duk wani takarda taka ina ga kamar ma wato kamar an soke aikin da aka ne termination termination kura kenan kura ce yanzu aikin da kai na shekaru shekaru nan ba shekara goma sha bakwai ba wani sa babu babu gratuity ba ga maganar fashion akwai pension saboda akwai wannan pension fund wato wannan kudin ka tara da nan yawwa wannan pension babu shi babu shi ko kwata-kwata sai ma kuɗi da na dawo da kamfani to wani abu da ya fito a cikin harkar shine su security wanda suke kula da harkar tsaro na kamfanin wanda da abin ya faru an dakatar da su sai aka tashi sai aka zaɓe su su uku da head security da kuma manajojinsa guda biyu su aka ce wai su tafi su eh, rubuta sanyar taya mu kuma aka ba mu termination of appointment bayan haka daidai wannan lokaci sai ya zo daidai da lokacin da ainihin mai girma eh, babban gwamnan banki na ƙasa a wancan lokaci eh, sarkin kano ne yanzu mai martaba ya dakatar da md din to a lokacin mun yi farin ciki da haka saboda muna ganin cewa za a samu a yi mana adalci wato in na fahimce ka shi kamfanin yana karkashin babban bankin najeriya yana karkashin central bank of nigeria ne kuma babban gwamnan banki shine ainihin chairman board of directors to da aka dakatar da mutumin mun ɗauka cewa za a duba harkar mu mun yi ƙoƙari mu samu mai magana da shi Allah bai nufa ba don muna zaton cewa abin da aka rubuta masa kawai shi ya gani cewa dukkan mu barayi ne shafi eh, shift din gaba daya to bayan ana nan muna ta kokarin yadda za mu samu mai magana da shi abu bai yiwu ba har lokacin sa ya wuce aka kawo wani sabon eh, cbn gamna din to cbn gamna na yanzu da ya zo shi ma muna da ɗan uwa wanda yake magana da shi wanda ko da yaushe suna magana ya kira shi ya masa kuka ya ce to ku je ku rubuta takarda cewa kuna neman a yi muku adalci muka rubuta masa takarda lauya muka dauka ya rubuta mana takarda muke bukatar a yi mana adalci domin a bincika waɗanda suka yi sata a hukunta su yawa idan ka ce kuna bukatar muku adalci takamaimai me kuke nufi da haka muna nufin cewa ba za ya yiwu gaba ɗaya mutum hamsin ko kusan hamsin a ce dukkan su barayi ba ne mutanen da suka yi satan nan kusan kowa ya san su an zo an hada da wanda ya san harka da wanda bai sani ba an hada mu muna da 'ya'ya muna da abokan aiki sai a kalle ka kai an kore ka aiki saboda ka yi sata kuma alhalin ba kai ba to a lokacin mun rubuta wa md na wancan lokaci eh, da ahmad bamalli muna roƙonsa cewa dan allah dan annabi a yi mana adalci to abu bai samu ba mun yi kokari mai establishing contract da cbn gamna na wancan lokaci bai ba wannan kuma da muka same shi muka yi masa magana ya ce mu rubuta mun rubuta mun aika mun sake aikawa shiru kuma sai ma daina daukan wayar mu kwata-kwata shi cbn gamna na yanzu to a ƙarshe dai md na yanzu nake roƙonsa cewa don allah don annabi ya duba abin da aka yi mana a yi mana adalci a yi bincike a gano wanda suke da laifi a hukunta su waɗanda ba su da laifi kuma in an kamfani tana bukatar su ta mai da su idan kuma ba ta buƙatar su ta sallame su wurin mu kawai kenan eh, ta yi musu sallama ta mutuntawa to yanzu ba da duk wannan ya faru tsawon shekarun nan ya kuke fama da rayuwa kasancewar aiki a rasa to kowa ne ya san halin da ake ciki a ƙasar nan wallahi tallahi a cikin mutanenmu akwai matar da gidan da take haya an kore ta ta fito ta rasa yadda za ta ta kama rashin lafiya 'ya'yanta ta tura su suka zo harabar kamfani suna roƙo don Allah don annabi su ba a taimaka mata wasu ba ta da lafiya su ma'aikata sun sani a Legas suna roƙo don Allah don annabi a taimaka mata da ɗan kuɗi ba ta da lafiya wallahi baiwar Allah na haka ta mutu suna 'ya'yanta suna ji suna gani ta mutu akwai ɗan ta halikin da naira dubu ɗaya wanda zai amfani da shi yasa ba ta da lafiya wallahi yana ji yana gani bawan allah nan eh, yarsa ta mutu saboda ya da yadda zai yi wasu daga cikin mutanen mu sun yi tsufan dole in ka gansu gaba ɗaya sun zama ba sa cikin hayyacinsu saboda yadda rayuwa ta koma musu kaga wannan muna ganin ba ba adalci ba ba zai yiwu a ce gaba ɗaya shift guda mutane gaba ɗayansu su zama cewa bai dukkan su barayi ba ne ba daidai ba ne mu ba ca muka yi a dawo da mu ba don ba zan faɗa a maimakon abin nan ba amma mu katon mu shine ai mana adalci waɗanda suka yi a hukunta su wanda ba su yi ba kamfani in tana buƙatar har aiki da su ta da da su in kuma ba za ta da da su ba ta wannan ɗin su ta sallame su a mutunci sai su je su sake sabuwar rai. shin waɗannan matakai ya kamata a ce kamfanoni da ma'aikatan gwamnatoci suna ɗauka kafin ɗauka da koren ma'aikata to idan allah kai makon gobe za mu ji ta bakin lauya barista yusuf sallau mutum domin jin ka'idojin da dokar najeriya ta samar game da sallamar ma'aikata daga bakin aiki yanzu a madadin hassan mai na kaina da nasir adamu hikaya waɗanda suka taimaka wannan shirya zo gare ku nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. madalla a gaishe ka to sai ka gyara kuma ka babu labarai a takaice. Baba jiya Lahadi karan harbe-harben bindiga ya tunzura mutane akan tituna da ke tsakiya babban birnin Haiti, Port-au-Prince, inda aka ba da rahoton mutuwa akalla mutum guda lokacin da dabban mutane ke zanga-zangar cin hanci da rashawa a gwamnatin kasar. Masu fafutuka na kungiyar Petro Challenges da magoya bayansa suna buƙatar shugaban ƙasa Jovenel Moise ya yi murabus kan zarge-zargen namfara da almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati, kuma sun sha alwashin ba za su bar kan tituna ba har sai buƙatar su ta biya. a jiya lahadin da dabban ɗaruruwan 'yan hong kong sun yi maci don nuna ƙin jinin wato wani ƙudiri da aka samar da zai bayar da damar ɗaukan mutanen da ake zargin sun aikata laifi zuwa ƙasar china domin su fuskanci shari'a a wata babbar zanga-zangar da ba a taɓa yin irin ta ba a wannan shekarar masu zanga-zangar ɗauke da kwalaye masu nuna allah wadai da ƙudurin dokar wanda zai canza dokar aikata laifi a yankin. a can kuma sudan 'yan sanda ne suka harbe barkonan tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar yi wa gwamnati bori a babban birnin khartoum don neman mulki wato mulkin farar hula a kasar Ƙungiyar ƙwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA wadda take jagorantar zanga-zangar ta yi sanadin sojoji karɓar mulki daga shugaban ƙasa Omar al-Bashir ta ce za ta ci gaba da yi wa gwamnati bore har sai majalisar mulkin soji ta miƙa mulki ga farar hula. Masu zanga-zanga akalla mutum hudu ne suka rasa rayukan su a jiya Lahadin. sakataren bai tilmarin amurka ko ce ma'aikatar kudin amurka steven mnuchin ya faɗi jiya lahadi cewa shugaban ƙasa donald trump zai kasance cikin matuƙar farin cikin ƙarawa wasu kayayyakin da ƙasar china ke shigarwa amurka haraji idan har ba a cimma yarjejeniya sa da shugaban china shi jinping ba an shirya cewa shugabannin biyu za su gana ƙarshen watan watan nan a gefen taron manyan ƙasashe ashirin mafi girman tattalin arziki a duniya da ake kira g20 a ƙasar japan to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za mu sake zuwa muku da wasu shirye-shiryen yanzu kafin mu yi sallama bari mu mika ta'aziyya ga sarkin zangon kumasi sultan umar faruk sa'id da iyalan gidan alhaji mai talma da alhaji alasan barau a kumasi na rasuwan sarkin fadin sarkin zango alhaji ibrahim mai talma wanda ya faru a ranar juma'a kuma aka yi sa ranar asabar za kuma yi addu'a a ranar juma'a mai zuwa a new york allah ya gafarta masa da magabata baki daya yau gaisuwan wato ta'aziyya ga alhaji ismaila mai talma da kuma hakimin yalwa alhaji sa'alu maso kano akan wannan rasuwa yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka musamman sarfi lashin gumel da malin cd da injiniyan mu na wannan safiya wato jim cook baba yakubu ke sallama assalamu alaikum VOA Afrique, le monde aujourd'hui.